Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan shan magani ba bisa shawarin likita ba, musamman magunguna masu ba da kuzari ko na ciwon jiki wato non-steroidal anti-inflammatory drugs a turanci. Non-steroidal anti-inflammatory drugs su ne rukuni na magunguna da ake amfani da su don rage kumburi, zafi da kuma zazzabi. Kuma waɗannan magungunan ana yawan ba da su ne ga masu fama da ciwon gaɓoɓi, ciwon tsoka, ciwon mara da kuma ciwon kai. Wannan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya tattauna da ƙwararren likita kuma shugaban sashen koyar da aikin kula da lafiyar al'umma na jami'ar jihar Zamfara da ke Talata Mafara wato Dr. Tukur Ismail. Ismail dan jin irin illolin da ke tattare da hakan ko kuma akasin haka duk a hirarsu da abokin aiki na Abdulrazak Bello inda ya fara da bayani kamar haka. Shan magunguna musamman irin wa'annan barkatai yana tattare da haɗurura da yawa saboda suna iya su taɓa zuciya ko su taɓa hanta ko kuma su taɓa ƙoda saboda wa'annan magunguna to idan mutum yana shan su dama magunguna idan aka sha su za ka samu ƙoda ita take tace su su gama aiki ko kuma hanta ta tace su su gama aiki. aiki to su wa'annan suna ɗaya daga cikin magungunan da hanta da koda suke tacewa su gama aiki magunguna ne wa'anda a ka'idanci idan likita ya ba da su zaka ga ba da su ne na ɗan gajeren lokaci gaba ɗaya bai fi aikin su su yi aiki na awa ɗaya zuwa awa biyu ba amma idan ana shan su saboda wasu dalilai na ko su ƙara kuzari ko kuma idan mutum kawai ya ji a rashin lafiya ba tare da abin nan na likita ba ya je ɗibi irin wa'annan magunguna magungunan ya sha to lalle za su haddasa mishi rashin lafiyoyi da yawa waɗanda za ka ga wasu illolin ma gaskiya ba za a san su ba idan ba a yi bincike sosai ba musamman ga mata za ka ga suna samu barin jini kamar zuba jini sosai saboda su waɗannan magunguna kamar da ce non-steroidal anti-inflammatory drugs suna amfani ne wurin blocking abin da muke cewa prostaglandins kuma prostaglandins din wasu sinadirai ne waɗanda suke hana kumburi a jiki kamar idan mutum ya samu rauni ko kuma duk wani abin da zai sa mutum ya ji ciwo to za su zo su ga cewa wannan prostaglandins din ba su taru suka jawo wannan kumburi din ba so kaga kuma sai zamanto wa'annan prostaglandins din kuma suna zama su yi wani aiki daban wanda ake ma su zama antiplatelets kamar aspirin wanda yana cikin magungunan da ake bayarwa musamman idan mutum yana da matsala kamar ta hawan jini shi ma zai hana wannan tattara jini wuri guda to idan ka sha su ba dan wannan ba to za su tafi su yi wancan aikin kuma wanda muke magana to shi yasa yawan shan su barkatai din yana kawo matsaloli to abinda bincike nuna yanzu kusan kashi 42 na al'umma suna nuna cewa mutane suna zuwa suna sayan waɗannan magunguna saboda magunguna ne wa'anda muke kira over the counter drugs maganin da likita ba umarni a sha ba yawa maganin da likita bai ba da umarni a sha ba ba a rubuce ki ga yana zai sha ko wani abin nan ba illa dai kawai ka ji jikinka na ciwo ka tura an su maka irin su wa'annan magungunan da ka kai magana a kai ko kuma mutum yana son ya aiki fiye da yadda jikin shi zai iya jurewa shi ma sai sha su domin su ƙara mishi kuzari so duka waɗannan magunguna idan mutum ya jimilci shan su na tsawon lokaci to za ka ga sun taɓa mishi kamar koda wanda at last suna iya causing abin da muke ce ma kidney failure wanda yawanci za ka ga sai sun kai ana musu dialysis wankin koda ko kuma a samu matsala ta hanta ita ma hanta su taɓa ta ya zama ba za ta iya yin ayyukan da ya kamata ta yi ba na tace wannan magani da sauran gubobin da suke cikin mutum domin a fitar da su ko kuma su taɓa zuciya wurin ayyukan da take yi to ko kuma su taɓa ainihin lafiyar jini ya zama duk inda aka ɗan samu yar kafa koya take jini zai ta zuba daga cikin mutum so wa'annan abubuwa suna ɗaya daga cikin abubuwan da aka lura su yanzu suna ɗaya daga cikin abin da ke dama al'umma. To dakta a asibiti da kuke duba marasa lafiya ana kawo muku masu lalurar koda kuna yawan samun ciwo a wannan alaka da shaye shaye magani ko kuma a ko su dalilai kwarai da gaske a kamar da na gaya maka abubuwa da yawa waɗanda suke tattare da ciwon koda suna da yawa amma shi wannan na shaye-shayen magunguna barkatai din yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kan gaba wurin jawo um, rashin lafiyar kuda wanda za ka ga dole mutum sai ya kai karshen ana mishi irin wa'annan uh, wankin kuda a asibitota din. Shi wankin kuda yana ana samun nasara ne koko ya yanayin matsalar sheke? Eh to in lokacin da ya danganci lokacin da shi mara lafiyan ya zo akwai yana da stages da yawa wa'anda idan mutum matakai matakai wanda akwai matakin da idan aka ce shi dialysis din za a yi to za a riƙa yi ne uh, shi ma mashin ɗin na dialysis zai ɗauki aikin koda gaba ɗaya ya rika shi duk abin da mutum ya ci bayan sati biyu dole sai ya zo an tace duk rashin lafiyar da gubobin da suke cikin jikin shi domin aikin da ita ƙoda take yi kenan to yanzu ta kasa yi dole sai mashin zai rika yin wannan aikin to kamar yadda na ce ya matakan da mutum ya zo akwai lokacin in matakin farko ne akan samu a ceci a ita koda ta huta ta kuma dawo da cikin aikin tan Allah taimaki mutum ya dawo a ita koda tana aiki da kanta amma ba haka ba gaskiya sai ya zama su dai dole sai an ci gaba da dialysis din nan har lokacin da wani zai mamaki shan magani da baki a ce ya je wurin koda ko wurin anta zai so ya ji ta yaya ne maganin maganunuka suke zuwa har su ji su taba koda har su bata matsala eh to abin da ke faruwa shi magani idan aka sha shi ah, akwai abin da muke ce half life na magani half life din nan shine lokacin da magani zai aiki a jiki to yana gama wannan aiki na wannan lokaci da ya yi to jiki ko ta hanyar koda ko ta hanyar ah, liver anta za su cire shi daga cikin jiki domin a fitar da shi kuma wannan aiki da yake daina yin shi to kaga idan mutum yana shan magani kan ka'ida wannan aikin da koda take yi ba zai mata yawa ba amma kamar yadda na gaya maka kuma tsawon lokacin da yawanci wa'annan maguna suke yi awa biyu ne to wanda yake shan maganin barkatai wannan sha na awa biyu ba zai mishi amfani ba za ka ga wurin sha ko dai ya ƙara dos na maganin da yake sha ko ya ƙara frequency ƙara yawan adadin lokacin shan magani yawa adadin shan magani ko kuma yawan maganin da yake sha hmm. to wannan kuma kaga shi ya ƙara ma koda ko kuma ita hanta aikin da take yi wanda dole ne an aiki ya ma yawa ko kai ne kaga zaka samu matsala to haka saboda matatar da suke amfani da ita kamar ita koda to wannan magani zai rika taɓa ta har ta kai ta huje ba za ta iya yin ayyukan da take yi ba to ita antawa ita anta tana amfani da wasu sinadarai wanda take ita ma narkar da maganin ta samu a fitar da shi daga cikin jiki saboda haka shi ma idan aka bata aka ba aka rika zuba mata maganin fiye da kima shi ma zai na iya kawo mata irin wa'annan matsaloli haka baya ga su wa'annan maganuka da kai magana akwai wasu ajujuwan magunuka guda biyu da kila suka shafi da ku a kiran su opioid ko kuma wanda ake kira analgesic kai tsaye a ah, su wancan da ake kira opioid suka kunshi irin kokin da sauran irin su pentazocin da irin sauransu mm. da su kuma irin irin paracetamol da wancan maganin da ake kira katafulan wanda zaka ga ana yawan umarni da su ya rabe raben su yake kuma ya wanne ne bai da illa cikin su eh babu wanda baya da illa cikin su sai dai a bambancin wurin aiki su a group da ake cewa opiates su suna aiki ne directly a kwakwalwa wanda ake cewa central nervous system su suna causing separation between sun kushi ne da koken da pentazocin eh da koken da pentazocin duka suna cikin groups na opiates mm-hmm. kamar yadda ce maka su suna aiki ne directly a central nervous system wurin kashe raɗaɗin ciwo saboda su completely zaka ga suna raba jiki da kwakwalwan ne da haka da abin da zai faru a jikin ba za su ji shi ba su kuma wa'annan non-steroidal anti-inflammatory drugs su kuma suna aiki a wurin da abin yake da rauni din misali in kamar rauni ne na faduwa ko duka ko wani abu to a wannan local place din suke wannan ayyuka su faldin duka suna cikin non-steroidal anti-inflammatory drugs sannan wata matsala wadda ina gani ya kamata a ce an yi magana ta wanda ban faɗa ba shine yadda wa'annan non-steroidal anti-inflammatory drugs din suke kan gaba wurin kawo cutar da ake ce ma gyamban ciki to suna ɗaya daga cikin magungunan suke kan gaba wurin jawo a rashin lafiyar da ake ce ma ulcer ko kuma gyamban ciki saboda idan aka sha wa'annan non-steroidal anti-inflammatory drugs suna taɓa lining na, na ciki wanda aka fi sani da mucosal lining wani kamar wani kamar yana ce wadda ainihi tana kare ciki daga duk wani acid da zai zuba a cikin shi eh, ko wani sinadari so amma idan ka jibanci shan wa'annan non-steroidal anti-inflammatory drugs to za su karkar wannan leya din eh, ta mucosal leya wanda zai rika taba ainihin cells din da suke a cikin ciki din kuma har su kai sun fasa shi kuma jini yana zuba musamman a cikin ciki din to shi yasa ake ce mishi gyambon ciki to shan wayannan magungunan na non-steroidal anti-inflammatory drugs banda taɓa wayancan wurare da na gaya maka kamar na hanta da koda yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo wannan rashin lafiya ta ulcer Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A Latilas a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon don jin ci gaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Abdulrazak Bello ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Sai da ba ana